وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار بمحلتي sama da ƙasa ba saboda wasa wannan shine zaton waɗanda suka kafirta to azaba ta tabbatar ga waɗannan kafirai waɗanda suke wannan zato azabar wuta a ranar alkiyama idan sun mutu akan abin da suke kai na kafirci da mummunan zato ga Allah.